This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo. sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke ɗauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa cikin wata sanarwa a yau Lahadi cewa an kaddamar da bincike bayan zargin da aka yi wa wasu ma'aikatan hukumar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimakawa Falasɗinawa su sha biyu kan cewa suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoban bara. A cewar Guterres tuni kwamishinan hukumar ta UNRWA Philip Nazarani ya dakatar da mutum tara daga aiki. an kuma tabbatar da mutum ɗaya daga cikin mutanen ya mutu sannan ana kan binciken wasu mutane biyu a cewar guterres tuni dai amurka australia canada birtaniya italiya da finland da ke ba hukumar ta unrwa tallafi suka dakatar da taimakon da suke bayarwa steven dujarik shine kakakin guterres the same time our humanitarian work needs to keep. yace duk da haka akwai bukatar ayyukanmu da muke gudanarwa na jin kai su ci gaba saboda rayukan mutane sun dogara ne a kansu guterres ya kara da cewa duk wanda aka samu da laifi a lamarin lallai zai fuskanci hukunci ciki har da yiwuwar gurfana a gaban kuliya hukumar tsaron ukraine ta sbu ta ce wasu ma'aikatan kamfanin kera makaman kasar sun hada kai da wasu jami'ai wajen wawure kusan dala miliyan arba'in da aka ware don kera makaman da za a yaƙi rasha hukumar ta ce ana tuhumar mutum biyar kuma an tsare mutum guda daga cikinsu yayin da yake kokarin tserewa daga kasar akwai yiwuwar dukkan mutanen biyar su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har tsawon shekaru goma sha biyu idan har aka same su da laifi babban mai shigar da kara a ukraine ya ce tuni an kwace kudaden kuma za a mai da su cikin kasafin kudin tsaro da aka ware a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullum inda ta ce hare da ake kaiwa kan ofisoshin daukan dakarun rasha a aiki ya ninku cikin watanni shida da suka gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da hukumomi a abuja babban birnin najeriya ke kokarin shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi wasu sassan birnin shugaban karamar hukumar karo da ke makwabtaka da birnin na abuja a jihar nasarawa mr james b thomas ya ce har yanzu yankin na fama da 'yan ta'adda da kuma karɓar bakuncin 'yan gudun hijira kasancewarsa magamar jama'a daga ciki da wajen najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da nasir adamu ya aiko mana daga abuja yara 'yan gudun hijira ke yaba muryar amurka a ƙauyen lobo da ke karamar hukumar ta karo don ratsawa can lungunsu yayin kai musu kayan agaji da wata ƙungiyar tallafi ta khadija ta yi da ya jawo hankalin gwamnatin jihar nasarawa wajen kawo musu ɗauki da kare su daga ɓata gari james b thomas wanda a baya ta ayyana dokar ta ɓaci don samar da tsaro ya ce an samu sauƙin kalubala. in dai wani abu ma ya faru a nan which means abuja gaba ɗaya ta ƙona kenan mukan gama kowane kauye su samu vigilantin kansu sojojin dai 177 battalion da ke gefe da dss suna mana gogari a irin wani harka amma ba za ka rasa daya ko biyu lokaci ka ji dauke mutum ba wurin mun nan ka zo na zo ne duk da komin da kake zato a kasan nan akwai akwai yan boko haram akwai yan menene da to amma sai ran da dubu cika suka ga an fallasa wani kwamishinar ayyukan jin kai ta jihar nasarawa princess margaret itake layo ta ce za su ci gaba da zuba ido kan lungunan yankin don kai musu agajin gaggawa gaskiya na kan rabi haya ma tsoro ya kama ne na ce ina za mu je ne ko za mu je kutonu ne ko ina ne muna cikin tafiya kina amma da yadda Allah na zo na gani na ga mutane kawai da just happy people ne wallahi wato shi ki ma da kanki baki taba takuwa wannan wajen ba sai yau a ba zan karya ba ban taba zuwa nan ba akwai abin da kika faɗa cewa in Allah ya da ma akwai wani dan daki za a share za ki zo har ki fara ma koyarwa a wajen wallahi zan zo yi masu teaching don ni teacher ne daya daga iyaye mata yan gudun hijira daga Goza jihar Borno malama Ladi Haruna ta bayyana cewa sun tsallake kadarkon mutuwa kafin isowa yankin w h asibiti ba mu da shi kai muna kuka mu zuwa gaban AA sille muna mishi godiya amma ya taimake mu bisa ga rayuwar da muke ciki muna wahala ba ruwan sha ba asibiti ko ciwon dare ya same mu ba mu da wurin zin guduwa sai dai mu fama da rashin lafiya. Kuma mamaki wasu kuma Allah ya musu rasuwa an musu ta'addanci. Da yawa an yanka kansu da yawa kuma an kakashe su garin guduwa an kakashe mana 'ya'yanmu an kakashe mana maza. Hajiya Adama Ahmed mai agogo da ke jagorantar tallafin ta yi alwashin ƙara himma wajen ɗauki ga waɗanda isa wajen su ma babbar ɗawainiya ce. Za mu ci gaba da kawowa in Allah yadda. Makaranta asibiti duk za yi kokari. Hajiya Adama ya kika kika gano wannan wajen ne? Wallahi kawai bin diddigi ne. Kaka ce za ka yi komai a sama je kwarkwada ka gano wayanda suke cikin wahala. a Akasarin ma'aikata da ke aiki a Abuja na zaune ne a yankin na Karu don saukin muhalli da albashinsu zai iya ɗaukar nauyi. nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri da gabatar mana da shirinmu na gaba. Yes, minista tsohuwar deputy governor amma a takaice dai na fara political career ta ina tun daga karkara na yi kansila sau biyu na yi commissioner sau biyu na kuma na yi minista sau biyu na yi deputy governor na yi chairman na board sau biyu kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdul Alabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin ma'aikatar harkokin mata a Najeriya, wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji kowace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Yau shirin kallabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin harkokin mata a Najeriya wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji kowa ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Za mu kuma ɗora a kan tattaunawar da muka kwaro kan bincike asali kafin aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. ga hiranmu da kallabin mu mako bari mu koma kan batun bincike da sanin asali kafin amincewa da aure tsakanin saurayi da budurwa da dattawa ke cewa shine ginshikin nasara da kuma zaman lafiya ko kuma akasin haka a gidajen aure. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zaure ke cewa. Most of the time matsalan abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa aje gida da an zo an ce ana sama mu ce a je gida wurin iyayenmu saboda su iyayen zamani yanzu da ka tura an zo an ce ana son sai ka ce su je wurin iyaye su kuma iyayen zamanin mu na yanzu sai su ce ai yaro ya shirya aure aure yake so a lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu in baka da shi ka tafi ba baka shirya ba to to matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye to kina nufin daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure ana yin haka wasu iyayen gaskiya na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa saboda ba su shirya yin aure ba sai su ce kawai mm, ba za ma su bashi izini ya shiga ba sai dai su ta magana tare ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi mm, har sai sun kulla alaka mai karfi sun saba da juna inda ko an ce musu babu eh, ba su iya rabuwa ba eh. sannan iyayen sannan za a ce a kai ga gurin iyaye saboda gaskiya iyayen yanzu iyayen na yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so ka shirya yan aure kuma wanda ba hakan ne. to kenan ne kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba gaskiya ba su cika yi ba to da me da me ke tunanin suka dan bincika muku wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin daɗin da za ta samu za su ga musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida to ai babban gida akwai bambancin sa kamar yadda ta malama karima da malama fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci gidan da kuma suke da magana daya ba ana nufin babban gida na nera ba ko kuma babban mota ba ko sarauta ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin gaskiya ba shi ne babban gida ba babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi wanda yarinyar daji kawai in short oh. wanda suna da kuɗi sun san komai da komai yi mata ake so ba su san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta ita yarinyar dadi yarinyar dadi ba a san ba ta ba a san a kai ta inda eh, za ta dinga yin komai da kanta to sai a nema mata inda za ta je ta huta kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai bane wasu iyayen eh, definitely iyaye suna son inda s za ta huta amma kuma wasu suna eh, abin nasu yana yawa ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinya za ta shiga su ma su samu mm. inda ita ba aiki take ai in kika ji an ce ma ta yi sa'a wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'a miji to yana da haka ake yi to sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinyar gwara sai ta aure in ba ba mai mota ba sai ki ga wasu iyayen fa ba su da kuɗi mm. amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya ma ta kula wanda bai da mota to a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyar daga karshe wanda laifin iyayen ne ba su yi bincike ba a kan shi wanda ya zo din wane ne su kawai suna duba a yarinyar gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu to haka ake sai a zo kuma daga karshe a yaudara yarinyar problem ɗin da ake samu yanzu sosai sosai ke. hajja an ce yarinya ta yi goshi idan ta aure mai kuɗi kuma yaran na su ma son hor gidan hutun nan amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike eh. sai kika allura ta ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike za gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya taje bane me ya kamata iyaye su yi to abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya da yawa in aka binciken aka ga gidan ba gidan zama bane ko ba masu tarbiyya bane sai a ma yarinya karfa karfa a ce an fasa aure bai kamata a ma yarinya haka ba a jawo ta a jiki a nuna mata dalilan da ya sa ake son a fasa auren ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba in aka nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani in kin je kin zauna kina ki tunani in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi miki duk mm. abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana to ina tabbatar muke cewa in aka rika ba yara musamman yan mata wannan dama abin da ke zuciyansu ki ce mun munin shi ki faɗa in akwai gyara za a gyara miki in aka ba su wannan dama suka faɗa to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki to amma da yawa karfe-karfen da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki ai gidansu ba gidan arziki ba ne ba gidan tarbiyya ba ne sai kawai a kirarin a ce ba za mu baki bikin an fasa hada mata da zagi ma wani to ya kamata a bata haƙƙinta a faɗa mata dalilai hmm. in an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani kuma ba ta daman cire shi a hankali daga ai wannan tunanin ma shine daman cire shin amma da yawa binciken bai kasancewa tasiri in namiji ne ya je neman aure gidan yarwa ne a ce mishi to za mu zauna mai magana aka je aka wuce wasu a ce ba za ka dauko mana yar wadar gidan su wani ba cikin lalama ne musamman yaran yanzu kwakwalwansu a buɗe yake a shirye suke da suka ɗauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau hmm. to a zauna da yaro to gidan wane ne ka kana son yarinya to kaji kaji a binciken mu abin da muka binciko abubuwa marasa kyau marasa tarbiyya a gidansu ko kana na akan ra'ayinka na da dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina zaune da matashi ko in baki gwada fahimtar shi hmm. ba kya sanin inda ɗanki ya fuskanta ita yarinya a riga auna fahimtanta in ta kawo shawara sai a ba ta shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunaninki to ina ganin iyaye in suna yin haka to bincike zai rika yin tasiri a halin da aka je aka dawo mm. ita an bata zaɓin ta je ta tunani eh. yarinya kuma tana ta fada kogin soyayya ta yi tsindim cikin ruwa eh. mm, tana kusa da kada ta ce ita ta ji ta gani hmm. ni dai ina son shi haka nan ai in dai kwaya ne yake sha zan gyara shi in wiwi ce ba damuwa in sana'a duka dai ta kawo muku cewa ta ji ta gani me ya kamata iyaye su to kin ga ai shi yasa a inda muke nan area mu na arewa daga lokacin da saurayi ya ga budurwa ya ce yana so ta ce mishi je ka nemi izini gurin iyaye na tun kafin su shiga wannan kogin soyayya da suke shiga to a yanzu ba a yi hajiya <laughs> to kuma yanzu zamani ya kawo ba a wannan inda an bi ba za mu a samu wannan takaddaman ba yarinya ma ba za su zama ta wannan musun ba hmm. to amma a matsayin ta dage ta ce sai shi hmm. to ya kamata iyaye su ci gaba da nuna mata sannan kuma su jajirce su da gaya ma Allah ita da gaya ma Allah in Allah da za a samu fita idan kuma har haka bai yiwu ba akwai wani abu da ke faruwa yake kin riga kin yi tarbiyyanta mm. amma wanda ya zo yana son ka ba mai tarbiyya bane kamar yadda binciken ke nuna to idan aka ja aka tsaya yan yarinyar ta ce sai shi to dan Allah iyaye a daina jan abu ya karfi ka nuna kai in a maganar aure abin da ka faɗa shi za a yi kai fatan to shi yaron nan da ta ce mishi me yasa ba zan koma shi kuma in taimaka mishi in mishi addu'a ya gyaru ya zo ya aure ta ba da in ce dole sai na hana ta son abin da take so to in shi har Allah ya sa ya gyaru aka taimaka mishi ya gyaru tarbiyyar shi ya gyaru a wurin zai yiwu ba an ce wai ai dole ai ɗari bisa ɗari ne sai sai mai kyan hali ya auri mara kyan hali wani lokaci wannan na gyara wannan wani lokaci ma iyayen yarinya sukan gyara yaro idan aka auro oh, in suka bashi kuɗi kenan ba kuɗi ba daga addu'o'i da ba da shawarwari da kin san cewa wasu iyayen idan kika zo kika ce kina son ɗansa in aka bai ba mai tarbiyya bane sai a bashi assignment wato sai a bashi wani aiki wani wasu kyawawan ɗabi'u eh. ko da a rubuta mishi ne a ce ya ba da amsoshin su wallahi ana bashi wannan assignment din da kanshi zai gyara kanshi ɗabi'ar shi ko bata gyaru ɗari bisa ɗari ba wasu hankali zai dawo jikin shi ya ga eh to ashe da man ina aure dole sai na buƙaci tambayoyin da aka min dole sai na san su ya kafin in zama ni miji ne to irin wa'annan hikimomin iyaye ya kamata gaskiya a yanzu din nan saboda duniyar ta riga ta dawo dole a rika zamanantar da tunani hmm. shi kanshi tarbiyyar mu rika zamanantar da ita shi kanshi yadda alakan hada auren tsakanin yaran mu hmm. shi ma mu zamanantar da ita binciken ma ya kamata a zamanantar da shi yau shi ma binciken a zamanantar ta hmm. inda ba zai shafi al'adar mu ba zai shafi addinin mu ba ba kuma zai shafi rayuwar ƴaƴan ba si auren cikin salama da aminci a zauna lafiya dama ai zaman lafiyarsu shine kwanciyar hankalin mu madalla gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa ma'aikata harkokin mata da nufin kula da harkokin mata da ya hada da nazari da aiwatar da dokokin da suka shafi mata daya daga cikin mata tara na arewacin najeriya da suka rike mukamin ministocin wannan ma'aikata ita ce polin talin wadda banda wannan mukamin ta kuma zama mataimakiyar gwamna daga cikin mukamai da dama da ta rike a rayuwarta kada in kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako sunana malama pauline talin daga plateau tsohuwar minista tsohuwar deputy governor amma a takaice dai na fara political career ta dina tun daga karkara na yi kansila sau biyu na yi commissioner sau biyu na kuma na yi minista sau biyu na yi deputy governor na yi chairman na board sau biyu raw material research and development council a 2005 bayan na bar minista daga 1999 eh, to 2003 na yi eh, president ya sake appointing da na chairman na raw materials daga 2005 zuwa 2000 kusan 7 da aka kira ni gida in zo tsaya zaɓe da shi ɗan takarar gwamna as deputy governor na resigning muka tsaya muka ci zaɓe muka shiga office 2007 zuwa 2011 to ba ni takaitaccen tarihinki a takaice ni daga ƙauyen shandam local government a jihar plateau state iyayena babana malami ne malamin makaranta tica ne mamana kuma yar kasuwa ce uwa ce kuma na gida to na taso a wannan gida mai daraja domin baba da babana shi malami makaranta da ita mamana su ba sa wasa da tarbiyyar 'ya'ya wato discipline me ne discipline da hausa horo yawa horo iyaye ne wanda suna tabbatar za su ba da horon da ya kamata su tabbatar yara sun bi layi sun tashi a cikin tarbiyya mai kyau to na ji daɗin tarbiyyar da iyaye na suka bani na yi makarantar primary a chandam rcm school na gama na rubuta common entrance na ci na zuwa i was uh, na zuwa secondary school Allah kuma ya sa tun da aka haife ni na yi girma a karkara a Chandam ban taba na bar ƙauyenmu zuwa Jos ma ba. Amma Allah da ikonsa da yake ya sa albarka ya sa kuma Allah zai kai ni har jihar kano daga shandam na yi common entrance na ci jarabawa aka yi posting dina zuwa government girls college da ala kano to it was one of the prestigious makarantun 'yan mata na hada na goyon bayan taimakon education na mata to ana wannan makarantar da ita wato unity school ne na 19 northern states wanda duk ya ci jarbawa za a fidda mutum daya a kowane jiha zuwa kano so ina cikin wanda ni ne na representing plateau zuwa kano a 1972 na je na yi form 1 zuwa form 5 na gama na ce da na gama secondary school ina na dawo na zo na fara aiki na neman makaranta aka bude sps kefi mu ne first set a 1977 mm-hmm. na jikin cikin nema aiki kuma eh, eh na yi temporary job a local government secondary school a lokacin ban so um, kafin ina neman admission zuwa makaranta sai na nemi temporary appointment a local government sai aka dauke ni as a clerical officer a local government dina na yi aiki ina cikin aikin sai allah ya sa na samu admission zuwa sps cafe wato school of preliminary studies wanda yau ita ce ta ip university na nasarawa state university na cafe mune farko da muka bude wannan school of preliminary studies mu ne first site muka je mun kin san dai duk wanda ya fara pioneers din kowane institution akwai wahala mun yi wahala amma mun yi karatu mai kyau mun set dinmu mun gama da very flying colors mun gama mun ci jarabawa mai kyau to bayan wannan da na gama na ci jarabawa mai kyau a kurin sai na iyayena suka masa cewa dole in yi aure amma na ce na da na gama sps kenan ok sps sps 1978 suka masa suka ce dole in yi aure lokacin sps shekara uku ake yi kenan amma mu mun shekara daya hmm. sai mu ne kaɗai mu kai shekara daya sauran sun yi shekara biyu hmm. to bayan shekara ɗayan nan da na gama sai iyayena suka tabbatar suka masa aka yi mini aure amma ni kuma na ba da condition na shi ba zan yi auren nan ba sai am shi mai aure na din sai dai ya bada alkawari cewa zan ci gaba da ilimi na ya yadda iyayena ma suka ce dole sai na ci gaba da na gama da da aka yi min auren bayan auren 79 na masa na nemi admission a university of jos na samu admission na je university of jos na karanta sociology na yi shekara uku na gama a 1983 da na gama lokacin da ina makaranta a university of justin turawa lokacin idan suna so idan an tura su su zo su su yi koyarsuwa a government girls science secondary school ita ce kadai a jihar plateau da nasarawa har yau ma ita ce kadai science girl science school na musamman na mata idan an tura su in sun zo in sun duba makarantar ba ba makarantu na yara mai kyau wanda 'ya'yansu turawan za su iya shiga sai su ki su dawo jos lokacin na university of jos kenan sai kai maka ga wannan zai kawo damuwa zai kawo rashin ci jihar mu haka ma doctors idan an turo su zuwa asibiti in sun zo sun duba in ba makarantu ma 'ya'yansu turawan sai su ki zama a shandam su dawo jos sai muka yi shara da mai gida na ya kamata mu bude makarantar nursery da zai absorbin 'ya'yansu idan sun ga makaranta mai kyau da su za su shiga za su accepting su zauna a garin yadda muka yi kenan saboda haka sai kika bude makaranta na nursery shi ne na farko mai kyau a ƙaramin hukuma na shandam kuma duk sauran uh, jihar ba mai irin wannan makarantar domin kowa yana sai bude nursery school din shi sai ya bude private school sai ya bude a jos to ni kuwa na ce ba jos ba ina son abin da zai rike turawan nan domin su ci gaba da zama kuma su koyar ma 'ya'yanmu a girls science school doctors kuma su kula da masu ciwo a asibitoshinmu yadda aka yi kenan allah ya sa kuma ah, mai gida ya bani cikakken goyon baya maka gina makarantar nan maka buɗe an fara mun fara da yara 25 yawancin turawan su filipinos turawan suka zo sun ga makaranta sai accepting yau ina da alfahari in ce makarantar nan ta haifi likitoci ta haifi doctors ta haifi engineers ba sana'ar aikin da babu ni 'ya'yana biyar da na haifa duk sun shiga makarantar ne kuma dukkansu da all graduates yau a shandam kika haife su duka a shandam na haife su duka ina nan bayan da na gama university na dawo na zauna shandam na lura da makarantar na aihon 'ya'yana to wannan makaranta yau since 1982 shekara nawa kenan 40 one years old hmm. polin Pauline Talin ba iyakarta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da ta yi tsakanin mata. Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Binta Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe Litinin. inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirye-shiryen na yau da fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe cewa mu kwana lafiya.